daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim masu sauraro barkanmu da warhaka Radio Hausa daga nan murya Juma'a Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirin mu na safe kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin nan na ko kun san sai duniyar ma yau shirin mu na karshe shine sharhin Najil Balaga amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya ce iran ba za ta miƙa kai ga bukatun amurka ba Prime Ministan ƙasar Australia ya soki harin Isra'ila kan masu neman agaji a Gaza. za ku ji cewa 'yan tawayen M23 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da demokuraɗiyar Congo. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A lokacin da yake tabbatar da cewa shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran na zaman lafiya ne, wanda dukkan wa'anda ya kamata su san hakan su sani. iran ba ta wato da ba da shirin iran ba da shirin mallaka makaman nukiliya in ji shugaban kasar iran masud pezeshkian kamfanin dilancin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin zantawa ta wata ho da firayim ministan kasar armenia a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa iran ba ta damu da binciken hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ba don ba ta da abin boyewa a cikin shirin nata ya ce har ila yau amfani da ƙarfi ko matsin lamba don hana wa ƙasarmu ko mutanenmu haƙƙinsu na amfana da fasahar nukiliya ba abu ne da za mu amince da shi ba dangane da tashe-tashen hankula a yankin kuma wato pezeshkian ya ce bayan yakin kwanaki goma sha uku wanda amurka da hamdu kasar isra'ila suka dora wa iran da kuma buƙatar tarayyar turai na a koma kan teburin tattaunawa pezeshkian ya bayyana cewa ya yi allah wadai da amurka wacce ta kai hare-hare kan shirin nukiliyar ƙasar iran na zaman lafiya sannan ya ce ƙasarsa a koyaushe tana kan tafarkin neman zaman lafiya idan ga mai buƙatarsa. a nashi bangaren firaministan kasar armenia peshinyan ya ce kasarsa tana allah wadai da hamci kasar da kuma amurka kan har da suka kai kan iran wanda hakan ya saba dokokin kasa da kasa firaministan kasar australia anthony, Albe, anthony ya yi kakausar suka game da ayyukan harmci kasar isra'ila a gaza yana mai kiran rahotannin kasashen rahotanni kashe falasɗinawa a lokacin da suke cikin layin neman abinci da ruwan sha tare da bayyana cewa wannan ba abu ne da za a iya karewa da ta kowane hujja ba a wata hira da ya yi da kamfanin dilancin labaran australia abc wanda kamfanin dilancin labaran anadolu ya ruwaito albanes ya ce ya gabatar da wannan matsaloli kai tsaye ga jami'an gwamnatin harbi kasar isra'ila ciki hadda shugaban ƙasar wato isaac herzon albanis ya ce isra'ila na rasa wato goyon baya ta hanyar ayyukanta kuma wasu daga cikin ayyukanta ba za a iya kare su ba yana mai jaddada cewa matsayin australia kan wannan abu a bayyane yake muna wato faɗin wannan a matsayin abokai ga isra'ila wani lokaci dole ne ku kasance masu kau da kai wani lokaci kuma hakan ba zai yiwu ba albanis ya sake Nana ta goyon bayan kafa kasashe biyu masu cin gashin kai a matsayin hanya tilo da za a iya kawo ƙarshen rikici da kuma takun saƙa tsakanin hamshi kasa isra'ila da falasino kuma tabbas wannan zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan kasar rwanda sun rattaba hannu ka yarjejeniya tsakanin na tsagaita buɗe wuta nan take da gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ƙasar qatar a wannan asabar kamar dai yadda wani jami'i da ke da masaniya akan tattaunawar ya tabbatar wa kafafen yada labarai tsagaita wuta wani bangare ne na ayyana ƙa'idoji da ɓangarorin biyu za su amince da su bayan shafe watanni uku ana gudanar da tattaunawan sulhu wanda gwamnatin ƙasar qatar ke shiga tsakani yarjejeniyar dai na da nufin rage tashe-tashen hankula da kuma kafa ginshikin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin gabashin congo mai fama da rikici a cewar jami'in sanarwar ta kunshi wato muhimman abubuwa guda uku dakatar da yaƙi nan take da alkawalin shigar da wato shiga shawarori da za a yi a hukumance da cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kuma cimma matsayi kan wato kafa wasu ƙa'idoji na tabbatar da tsagaita buta gaba ɗaya yarjejeniyar ta kuma bayyana wato a taswiran maido da iko a jihohi a demokuraɗiyar congo da zaran an cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙasashe wato ta ɓangarorin biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran kididdiga da hukuma mai kula da shiga da ficewan kaya ta ƙasar iran ta bayyana cewa kudade da ƙasar ta samu watanni uku watanni hudu na farkon shekaran iraniyawa wato daga 20 ga watan maris zuwa yanzu sun kai dala amurka biliyan 11 da miliyan 655 kamfanin dillancin labaran mehr na ƙasar iran ya ambato hukumar shiga da ficen kayaki ta ƙasa tana cewa nauyin kayan da aka fitar da su sun kai ton miliyan 34 daga 347 a kan kuɗi dala amurka biliyan 11 da miliyan 655 dangane da kayan da aka shigo da su kuwa daga waje ƙididdigan ta ce sun kai ton miliyan tara da dubu goma sha uku da kuɗi da suka kai dala amurka biliyan goma sha uku da miliyan ashirin da tara rahoton kuma ya bayyana ƙasar china a matsayin ƙasa ta farko mai sayan haja daga ƙasar rahoton ya kuma bayyana ƙasar china a matsayin ƙasa ta farko mai sayan haja daga iran da kuɗinsu sun haura dala amurka biliyan uku da miliyan ɗari biyar da goma sha ɗaya sai kuma ƙasar iraki da take binta da sayan haja biliyan ɗaya da wato miliyan tara da rabi sannan ƙasa ta uku kuwa ita ce ƙasar wato haɗaɗɗen daular larabawa wacce take sayan kayaki kimanin biliyan ɗaya na dala amurka da miliyan 592 ƙasa ta hudu kuwa ita ce ƙasar turkiya wacce ta saya haja daga iran da kuɗi da sun kai dala amurka miliyan 937 sai kuma afghanistan da kuɗi da suka kai dala amurka miliyan 510 a jiya asabar ce wato fadar shugaban ƙasar syria ta sanar da tsagaita wutan yaƙi a suwaida da ta yi amfani da wata ita fama da tashe-tashen hankula masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyarmu a yau shirin mu ta ƙarshe wato shine sharhin Najil Balaga da wannan kuma muke cewa aini lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da wata badakala ta haɗin gwiwa a tsakanin manyan jami'ai na gwamnatin amurka da kuma hukumomi na leƙen asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila game da wasu fitattun mutane attajirai na amurkan da ma wasu ƙasashen yammacin turai lamarin epstein ya kasance lamari wanda ake ta magana a kansa a cikin kwanakin nan bari mu duba wani bangare na wannan batu tsibirin epstein wanda ke tsakiyar yankin caribbean tsibiri ne wanda ke zaman kansa amma ba don shakatawa ba kawai tsibirin ya kasance tamkar wani dandali ne na wasan kwaiko da 'yan wasa waɗanda zaɓin su ba na bazata ba ne mamallakin tsibirin jeffrey s. esten hamshakin attajiri ne wanda daga baya ya zama mai gudanar da wata kafa wadda ake amfani da ita wurin cin zarafin 'yan mata matasa da sunan shakatawa amma mafi mahimmanci shine batun baki waɗanda suka saka kafar su a wannan tsibiri alƙalin masu nuna wasu sunaye tun daga bill clinton da bill gates zuwa trump yarima andrew da kuma ehud barak sunaye ne waɗanda muke gani a taruka na ƙasa da ƙasa a kan mujallu amma a wannan yanayi an gansu a matsayin baki a wannan tsibiri banda trump tsohon firaministan isra'ila ma yana cikin jerin waɗannan sunaye mutumin da aka ɗauki hotonsa ta kyamara a cikin shekara ta 2016 yana shiga gidan epstein a birnin new york na ƙasar amurka sanye da abin rufe fuska a lokaci guda kuma wasu 'yan mata guda hudu su ma suka shiga a cikin wannan gida daga baya yahudu barak ya ce ya zo ne domin cin abinci kawai a wannan gida to amma ga inda matsalar take daga baya an samu bayanai na sirri waɗanda suke bayyane a cikin wani faifan bidiyo masu ratsa jiki na ayyukan barna da cin hanci da rashawa da fitattun mutanen suke yi na duniya a nan ne aka sake farfado da tsohuwar tambaya wadda mutane da dama suke da ita shin epstein yana aiki ne domin kashin kansa da gaske ko dai wakili ne masu sharhi irin su tucker carlson sun yi irin wannan hasashe ba zai yiwu a zahiri a aiwatar da irin waɗannan ayyuka ba tare da tallafi na ƙungiyoyi kamar irin su cia ko mossad ba abin mamaki shine mutane masu fashin baki irin su robert f kennedy jr su ma ba su fito fili sun yi magana akan hakan ba amma kuma ba su kori yiwuwar wannan hasashe da ake yi ya zama gaskiya ba domin kowa biri ya yi kama da mutum ari ben menashe tsohon ma'aikacin kungiyar leƙen asiri ta musad ne a wata tsohon hira da ya taɓa yi ya bayyana cewa wannan aiki na musad manufarsa ita ce tattara bayanai daga 'yan siyasa da kuma mashahuran mutane tun daga wannan lokaci ne jita-jita game da jerin waɗannan sunaye ta bazu a ko'ina jerin sunaye waɗanda suka ce sun hada da sunayen 'yan siyasa wasu masu fasahar kumfitattun 'yan jarida har ma da sarakuna har zuwa ranar 21 ga watan fabrairu babban lauyan gwamnati pam bonde ya faɗa a wani hoton bidiyo cewa jerin sunayen suna akan tebur domin bincike yanzu kuma ana sake duba kadin wannan lamari wannan ya zama kanin labarai na dukkanin kafafe na yada labarai amma ba a ɗauki lokaci ba sai kawai aka je labari ya juya a ranar biyar ga watan yuni elon musk ya wallafa a shafinsa na twitter cewa lokacin da za a jefa babban bam sunan trump yana cikin badakalar epstein shi yasa suke rufa-rufa amma ƙasa da 'yan sa'o'i kaɗan ya goge wannan saƙo nasa wanda ya wallafa a twitter ba tare da wani musu ko ƙarin bayani akan hakan ba kuma a ranar 7 ga watan yuli mai gabatar da ƙara ya ce babu wata shaida game da waɗannan zarge-zarge da ake yi a wannan karan mutane da yawa sun yi magana akan wannan batu yanzu akwai sauran tambaya guda ɗaya wadda ita ce cewa idan wannan shari'a ta kasance game da wani gurɓataccen mutum ne kawai to me yasa ake ƙoƙarin binne wannan magana magana gaskiya wannan ba magana ce ta wani gurɓataccen mutum ba kawai ko kuma wasu tsadaru na masu cin hanci da rashawa duniya dai tana kallon masu iko da ita kuma ba da jimawa ba mutane za su tambayi kansu fiye da kowane lokaci a baya cewa shan waɗanda suka ɗoro a kan wayansu kuma suke a sahon gaba wajen ɓarna ta kuɗi da ɗabi'a har ma da aikata muggan laifuka shan za su iya kawo farin ciki da daidaito na adalci da gaske ta yaya wanda ba shi da abu zai iya bayar da shi ga wasu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Muharram din shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan Muharram din shekara ta 1263 Sayyid Sadruddin Musawi Amuli fitaccen malami kuma masanin hadisi ya rasu a birnin isfahan na kasar iran an haife shi dai a gundumar jabla amil da ke kasar labana musawi amili ya tafi kasar iraki tun yana matashi bayan ya kammala karatunsa a makarantar hausa ta najab ya fara bincike da kuma karatu na bayan fage sannan kuma bayan wani lokaci ya samu kwarewa matuka a fannonin ilimi na fikihu da kuma usul da hadisi ɗaya daga cikin fitattun wallafe-wallafen da ya shine rubutun littafin nan na usul wal qawaid al sannan kuma shine ya rubuta littafin nan mai suna shawahid min ayatul qur'aniyya masu saurare ko kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan yuli na shekara ta 1810 kasar colombia ta shaidanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain dai sun fara mamayar kasar colombia ne a karni na goma sha biyar miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ima mai kasar spain a cikin karni na goma sha shida miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar 'yancin kansu daga hannun turan spain waɗanda suke fuskantar matsala akan haka dai wannan lokaci ne wanda simon believer tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain 'yan mulkin mallaka daga yankunansu sannan kuma suka sami nasara ta samun 'yancin kai daga su daga wannan lokaci ne suka kafa kasar colombia babba wadda ta hada kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da sa gabata a rana irin ta yau wato ashirin ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin kasar turkiya ta tura sojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus da 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin wannan lokaci dai kabilun turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan iko da wannan tsibiri hakanan kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkawa na cyprus da inda gwamnatin girka take goyon bayan girkawa na cyprus a cikin irin wannan hali ne dai a shekarar ta 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus na wannan lokaci wato ascap micros ciwon mulki daga nan ne kuma turkiya ta mamaye arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama wanda kuma shine kashe 40 cikin 100 na dukkanin yankin tsibirin daga wannan lokaci ne kuma tsibirin ya rabu gida biyu bangaren turkiya da bangaren girka masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekarar 1969 mutane 'yan sama jannati suka dawo akan doron kasa Neil Armstrong da kuma Edwin Aldrin waɗanda dukkaninsu Amurkawa ne su ne mutane biyu waɗanda suka fara saka kafar su akan doron kasa ta hanyar yin amfani da kumbo mai suna apollo 11 mutanen biyu dai sun zagaya akan doron wata na tsawon wani lokaci sannan kuma suka ɗauki duwatsu da kuma wasu abubuwa daga kan wata sannan kuma suka dawo akan doron ƙasa babu wani abu wanda yake rayuwa akan doron wata sannan kuma yana da nisan kilomita 380 daga doron ƙasa kuma yana zagaye doron ƙasa so guda a cikin kimanin kwanaki 29 ko kuma kwanaki 30 masu ko kun san cewa shekaru 52 da sa gabata rana irin ta yau 20 ga watan yulin shekara ta 1973 bruce lee dan wasan sinima dan hong kong kuma ba amurke ya mutu an haifi bruce lee wanda sunansa na asali shine lee jong fan ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1940 a chinatown na san francisco da ke jihar california a kasar amurka ya yi kaura zuwa hong kong tare da iyayensa tun yana karami kuma mahaifinsa mai gwazo ne matuƙa a bangaren wasan kwaikwayo kuma shine ya ja hankalinsa a ya shiga duniyar fasaha kuma ya koyi fasahar fada na karati da kung yana da shekaru goma sha takwas a duniya saboda halinsa na shiga fada da rigima kan tituna har ma da fada da 'yan sanda danginsa sun tura shi zuwa kasar amurka domin ci gaba da karatu a amurka bruce lee ya karanci falsafar asiya kuma ya hada da fasahar faɗan karati a jami'ar washington bai ga karatun boko shigowar bruce lee a duniyar wasannin kwaikwayo ya fara bayyana ne a fina-finan talabijin masu tsawo kamar fim din nan na the green hornet bagaha kuma ya koma hong kong sannan ya yi suna matuka kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun jaruman fina-finai na sinima mafi shahara daga cikin fim din da ya shahara a lokacinsa shine martial arts baga kuma akwai fim din nan wanda aka yi na big boss sai kuma malawi da kuma final blow da kuma fim ɗinsa na wana bros bai ga kuma ya ƙarin suna matuƙa bayan fim ɗinsa na enter the dragon bruce lee ya kuma ƙirƙiro wani sabon salo na fasahar fada wanda ake kira da jade kondo ya kuma rubuta littafai waɗanda suka hada da darussan rayuwa ta yau da kullum da kuma littafin sa mai suna korowar kung fu ta mataki-mataki a kwallon shahararsa da kuma nasarorin da ya samu bruce ya mutu ba zato babu tsammani a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 1973 yana da shekaru 32 a duniya da kuma har yanzu ba a bayyana dalilin mutuwarsa ba a hukumance bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata labarai wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu sannan mu yi masu karin bayani sannan da karshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da ɗaukar yunwa a matsayin makami a gaza wanda harkusar isra'ila take yi bumabumai suna da tsada amma albarusai suna da sauƙin kuɗi da kuma samunsu za mu yi dubi kan shirin harkusar isra'ila da amurka na amfani da yunwa a matsayin makami na kisan falasɗinawa a gaza sannan tare da fito da su da sunan ba su abinci sannan su zo su kashe su a kan layin karban abinci kamfanin dillancin labaran paris today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar isra'ila za ta shiga wata na 23 kenan da fara yaƙi a gaza da nufin shafe ƙungiyar hamas kamar yadda take rayawa daga doron ƙasa da kuma korar dukkanin falasɗinawa daga gaza a cikin watanni kimanin 21 da suka gabata hamikasar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma sai da ta ɗauki duk wata hanya ta kisa ta jarraba shi a kan falastinawa a gaza wanda halin yanzu tana jarraba wata hanyar kisa wacce ta hada da yunwa a matsayin makami inda tun watanni hudu da suka gabata hanji kasar isra'ila ta hana shigar da abinci da ruwa da magunguna zuwa gaza don haka sun san cewa duk abin da za a ba su na abinci dole ne su karba don haka amurka da kasar isra'ila suka fidda wata dubara ta kafa wuraren raba abinci nesa daga inda falasɗinawa suke zama don haka idan suka fito don karba abinci wanda suka kira gaza humanitarian foundation ko kuma ghf a takaice inda wai za su ba su abinci sai dai wani irin abinci ne za mu gani nan gaba sai a nan ne wajen karɓa abinci sojojin amurka isra'ila sukan fita su buɗe wuta a kan falastinawa wa'anda suke layin karɓan abinci na taimako bayan sun hana su abinci na kimanin kwanaki 90 amurka da kasar isra'ila sun fidda wannan tsari ne don kashe falasɗinawa masu yawa wato matukar iyawansu wanda suke ganin wannan hanyar ta fi sauƙi wajen kashe falasɗinawa a gaza maimakon amfani da bama-bamai da suke kashe miliyoyin daloli wajen sayansu wannan dabarar ta kashe falasɗinawa a layin karɓar abinci a wajensu mai sauƙi ne ba wai sai sun je cikin falasɗinawa su kashe su ba kuma ba sai sun yi amfani da manya-manyan makamai ba ko kuma bama-bamai ba a nan albarushi ne suke amfani da shi wajen kashe falasɗinawa wa'anda suka fito karɓar abinci daga cikin gaza a cibiyoyin da suka kafa inda za su fito a fili a gansu an kiyasta cewa daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a zamanin shugaba biden na amurka har zuwa watan janairu da ya sauka ya miƙa mulki ga shugaba trump biden ya kashe wa amsar isra'ila kudade na sayan makamai kimani dala amurka biliyon 17.9 wannan halin ya ci gaba a lokacin donald trump inda ya ba hantu kasar isra'ila bama bamai dubu biyu don kashe falastinawa a gaza don haka a halin yanzu hantu kasar isra'ila tana ci gaba da kashe falastinawa da wa'annan bama bamai har ila yau hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa ya zuwa lokacin da muke magana sojojin yahudawan sun kashe falastinawa akalla 798 a wajen karɓar abinci kadai ravina shamdasani kakakin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva ya ce daga 27 ga watan mayu wannan shekara zuwa 7 ga watan yuli na wannan shekarar an kashe falastinawa 798 daga ciki hadda 615 wa'anda aka kashe su kusa da wuraren karɓo abincin sannan saura 183 kuma a an kashe su ne ta hanyar komawarsu bayan sun karɓi taimakon abincin wannan taimakon dai babu ruwan majisa ɗinkin duniya a cikinsa don haka wasu suna faɗar cewa abincin da suke rabawa falasɗinawa suna sanya magunguna wato ƙwayoyi wa'anda suke haukata da falasɗinawan mai yiwuwa kuma waɗanda za su kashe su ma nan gaba idan wannan ya tabbata za mu fahimci cewa harji ƙasar isra'ila da kuma amurka suna kashe falasɗinawa a wajen karɓar abinci sannan kuma daga ƙarshe su ba su abincin da ke da guba ko kuma magungunan da ke iya cutar da su hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki a cikin falasɗinawa tun da daɗewa ta bayyana a cikin wasu bayanan da ta fitar cewa zuwa karɓar abinci a wa'annan wurare da amurka da hamdukasar isra'ila suke raba abinci ba amintaccen wuri ba ne a wani labarin kuma gwamnatin hamdukasar isra'ila tana ɗaukar hayan wasu kamfanoni masu zaman kansu don rusa gidajen falastinawa da suke tsaye a gaza suna son shafe dukkanin gine-gine a gaza kafin su kammala kisan mutanen gazar kimanin miliyan biyu da suke rayuwa a cikinsa jaridar haares ta hamjiksa isra'ila ta bayyana cewa kowane kamfani yana karban shekel dubu biyar a kan kowane gida da za su rusa a gaza a ranar hudu ga watan yuni da ya gabata jagoran jinjiya hali musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa idan yahudawan sun jefa bom guda watakila za su rusa gida guda ne sannan su kashe mutane goma sha biyar a misali amma wannan dubarar da suke amfani da shi a halin yanzu ta makami a matsayin yunwa shine da sun dade ba su bar abinci ya shiga gaza ba sai su sanya mutane su fito don karɓar abinci a nan sai su yi amfani da bindigogi masu sarrafa kansu don su kashe falasɗinawa iyaka abinda za su iya kashewa mai yiwuwa su kashe ninki goma abinda ba ma suke kashewa na falasɗinawa a gidajensu da haka kuma kisan falasɗinawa a wajensu ta wannan hanyar ya fi sauƙi da kuma sauri a wani labarin kuma kasashen turai bayan yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin iran da amurka isra'il da kuma amurka sun yi barazana ga jumhuriyar musulunci ta iran kan cewa idan ta ki komawa kan teburin tattaunawa da amurka to za su yi amfani da wata dama da suke da shi yarjejeniyar jcpoa don yin abin da ake kira snapback mechanism wani shiri ne wanda zai maido da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa wato su sake dawo da su jaridar hamshari ta ƙasar iran ta bayyana cewa ƙasashen turai musamman ƙasashe uku wanda suke cikin yarjejeniyar jcpoa wato faransa da jamus da kuma birtaniya suna barazana ga gwamnatin jihohar musulunci ta iran kan cewa za su yi amfani da wannan damar don mai da dukkanin takunkuma tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa jihohar musulunci ta iran kamar yadda yarjejeniyar jcpoa da kuma ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai namba ɗaya ya tanadar wannan kasashen turai dai sun fara wannan barazana ce bayan da suka ga abin da jihar musulunci ta iran ta yi wa amurka da kuma haramci kasar isra'ila a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa ƙasar kuma wannan wato snapback mechanism da ya zo a cikin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 gani da yarjejeniyar jcpoa bai ba wa wa'annan kasashen damar su jujjuya yarjejeniyar yadda suka ga dama ba yarjejeniyar jcpoa ta raba wa kasashen da suke cikinta ayyuka da dama da kuma rawar da kowace ƙasa za ta taka a cikin wannan yarjejeniyar an aiwatar da wannan yarjejeniyar a ƙasa daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2018 a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta shelanta ficewarta daga yarjejeniyar sannan daga baya sauran kasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma ingila suka ci gaba da saba wa yarjejeniyar tare da biye wa amurka sun ƙi ba wa ƙasar iran haƙƙinta da ke cikin yarjejeniyar har zuwa yanzu ba su aikata wani abu na cikin alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba banda haka ma da wasu sunaye suna ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki wa'anda babu bambancin su da na wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa kafin kuma wannan ƙudurin na kwamitin tsaro mai lamba ɗaya don haka yarjejeniyar jcpoa ba yarjejeniyar ce ta har abada ba tana da iyaka kuma iyakarta ya zo ta ƙare amurkawa da kuma turawan su suka kashe ta don haka wani kuma ba zai tashi da sunan jcpoa ya yi abin daga dama ba ko ya amfani da dokoki da sharuɗa da ke cikin yarjejeniyar don cimma gorinsa da ke cikinsa ba don haka abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa wa'annan ƙasashe idan sun yi haka su za su cutu don snapback ba zai yi aiki ba a lokacin da dukkanin kasashen da suke cikin jcpoa sun bar aiki da ita idan kuma sun yi amfani da snapback to su za su fara aiwatar da haƙƙin iran da ke kansu wanda suka ƙi aikatawa tun shekara da shekaru amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekara ta 2018 sannan su wa'annan ƙasashe sun ƙi aikata abin da ya hau kansu a cikin yarjejeniyar don haka yarjejeniyar ta jcpoa ta mutu kuma su suka kashe ta don sun ga iran tana amfana da ita a wani bangare kuma wannan kasashen turai duk cewa yarjejeniyar jcpoa ta mutu amma amurka ta keɓe su daga tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ta hana su shiga suna son su sake shigar da kansu a cikin yarjejeniyar da ke tsakanin iran da amurka ta bangaren jcpoa bayan sun kashe ta da dadewa trump ya kashe jcpoa wacce ta bawa iran damar tace makamashi uranium su ma sun ki aiki da ita sannan kada su manta ba su ne kawai a cikin yarjejeniyar jcpoa ba akwai sauran kasashe wanda suka hada da china da kuma rasha wanda su ma idan ba su yarda ba to wannan shirin na snapback ba zai taba farfado da takunkuman ba don samar da zaman lafiya tsakanin iran da sauran wa'annan kasashen duniya amma amurka ta yi amfani da ƙarfi wanda ya saba wa manufar samar da yarjejeniyar kanta don haka idan sun yi haka za su kara rikita matsalar makamashin nukiliya na kasar iran ne da kuma yadda za a warware shi kuma iran ce za ta sami nasara a kansu bayan kurakuran da suka aikata har ila yau dangane da wannan a ranar laraban da ta gabata ne ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta ɗora wa wasu ɗaiɗaikun mutanen ƙasar iran ta kunkuman tattalin arziki da sunan wai iran tana goyon bayan ayyukan ta'addanci a ƙasashen turai halin yanzu dai akwai wasu 'yan ƙasar iran wanda wasu ƙasashen turai suna tsare da su a kan irin wannan tuhume-tuhumen da ba su da tushe ballantana makama daga ƙarshe dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa iran za ta ɗauki matakan da suka dace kan wannan ƙasashe nan ba da daɗewa ba banda ƙasashen turai gwamnatin ƙasar amurka ta fara kama iraniyawa a wasu biranen ƙasar su tsare ba tare da bayyana dalilan tsare su ba duk wa'annan al'amura suna faruwa ne bayan faduwar da hamci kasar isra'ila da amurka suka yi a yakin kwanaki goma sha biyu da suka dora wa jumhuriyar musulunci ta iran kuma hamci kasar isra'ila ta gamu da musiba da bata taba ganin irinta ba tun bayan kafata a shekara ɗari tara 1948 masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahjul Balaga wanda ke kama ko darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim yakubu alzazzaki ya yi bayani dangane da farkon abin da littafin ya kunsa, wato sanin allah maɗaukakin sarki kamar da Amir mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya faɗi cewa farkon addini dai shine sanin allah a yau za mu ci gaba da sauraron bayanin da malam ya fara a makon da ya gabata sai lokaci mana halin nasa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al ma'sumin سيما بقية ardi في أرض wa zaman والزمان أرواحنا له Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa وبركاته to a cikin ci gaba da wannan shiri namu na darussa daga Nahjul Balaga a baya mun fara karantawa daga huduban farko daidai inda amirul mumini ne ke cewa farkon addini shine sanin Allah to a yau muka ce insha Allah akan wannan zamu yi dora bayani addini ya fara ne daga sanin Allah a wani ruwaya an ce wasu mutane sun tambayi amirul mumini suke cewa ainihin muna roƙon Allah amma ba mu ganin ijaba sai ce da su to wata wala Allah ba san wanda kuke roƙo ne ba har wala yau a hadisi kursi sananne cewa Allah ta'ala ya cewa ka sanni kafin ka bauta mini in baka sanni ba ya za ka bauta mini saboda ka sanin Allah ne farko wato Allah misali kamar zamu ga cewa da mutane sun imani da Allah amma ba su san Allah din ba a ɗauki misali akwai nasara wanda suke sun yadda akwai Allah ma a wurin su Allah din uku a ɗaya ne kuma yana da da wai ya zubillah wannan kaga su ba su san Allah ba da yawan mutane wanda suke da awan sanin Allah zaka ga sanin Allah nasu naƙisi ne saboda haka in aka ce an imani da Allah na yawan mutane za su ce duk sun imani da Allah amma sun san Allah sanan Allah an zaka ga an bambanta har akwai masu ilmin sha'anin addini suna ce mishi wai a irin nasu ilmin suna ce wai conception of God wai wato ubangiji ɗaya ne amma kowa da yadda ya din sa to wannan ba haka bane Allah ta'ala shine Allah ta'ala kamar yadda yake ba yadda mutane suka yi din sa ba idan suka fahimce shi ba yadda yake ba to bai zama shine ubangijin da ainihin ya cancanci a san shi a bauta masa ba saboda haka koda suna da'awan suna bautansa zai kasance suna wani ba bautan wani ubangiji ne da ba sani ba kuma kamar da ya zo a babin farko na littafin eh, usulul kafi na shekul kulaini ya ba da wani kisa sananniya wadda aka ce eh, wani bawan allah a wani tsibiri ya keɓanta yana ta bautan allah to sai wani mala'iki ya wuce sai gan shi yana bautan sai abin ya bashi sha'awa yadda mutumin ne ke ta bautan Allah to amma da ya hau sama ya duba fayil ɗin ayyukansa sai ya ga ladan shi ɗan kaɗan ne to sai mamaki ya ce ya Allah ta'ala wannan bawan Allah da yake ta bauta a gare ka ana kun bai da lada mai yawa sai Allah ta'ala ya ce mala'ikan ko zaka je ne ka zauna tare da shi don ka ga irin bautan da yake sai aka bashi izini sai ya zo wannan tsibiri ya zo ma wannan mutum a sifan mutum shi wannan mala'iki kenan ya zo a sifan mutum ya zo ya same shi ce bawan Allah na ji labarin ka ne kana bautan Allah ne shi mai na zo ma wa Allah tare da kai ya ce to suka zauna bayan da suka yi kwanaki sai shi wannan mutumin wannan bawan Allah da yake yawan bauta din sai ya ce ma shi wannan mala'ikin amma dai a matsayin mutum ya fahimce shi ya ce da ubangijinmu na da jaki da sai mu kiwata mashi a wannan ciyawa din mutum daga ciyayi nan suna sun tsoro wulif amma ba abin da zai kiwo a kai to sai shi malakin ya ce masa ubangijinmu bai da jaki sai ce da yana da jaki waɗannan ciyayin da za su tafi a karin kawai to shine da ya hau sama ya sha mamaki shi wannan malaki ya sallama da shi da ya tafi a matsayin mutum to da hausa mu shine na Allah ta'ala ke ce masa to a ina ba mutum lada da daidai gwargwadon hankalin sani ma'ana daidai gwargwadon sanin sa daidai gwargwadon iliminsa kaga shi shi yana bautan Allah amma bai san Allah din ba dobe da yake yi shi a ganin sa da wa iya zubilla wannan irin magana ba ko dadin faɗa wai da Allah yana da jaki da wai sai ya masa kiwon sa da yawan waɗanda suke imani da Allah suna sawwala Allah a matsayin kaman wani mahaluki irinsu wato kamar suna sifata shi da sifan eh, jiki da mahalli da da matsawo da faɗi da nauyi wai yazbil don haka yake cewa anan farkon addini sanin Allah to in sanin Allah din kuma in ya kammala sai kai ga gazgata shi to gazgata shi kuma in ya kammala sai kai ga kadaita shi kadaita shi kuma in ya kammala sai kai ga ikhlasi gare shi ikhlasi gare shi in ya kammala sai kai ga kore sifa na bayyana kore sifa a karatun baya a matsayin kore sifa za'ida علي يا علي علي يا علي بعلى علوك أعتلي Har yanzu muna cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga. Kan yadda Amirul Mu'minin alaihi salam yake fayyace bambancin sifa da abin siffantawa da kuma yadda sufafin Allah maɗaukakin sarki suka zama ainihin zatinsa saɓanin abin halitta koma bayan Allah. Ga dai ci gaban bayanin. Shi Allah ta'ala sifofinsa ainihin zatinsa ne. amma ba kamar kai ba waɗanda ke sufofinsu sun karu ne akan zatinsu kamar ilimi ga mutum ya bi jiro masani alhali ba da shi kuma yana iya rabuwa da shi kamar in ya shiga mantuwa ko ya ma ya zubi layarsa hankali to amma shi ilimin Allah ta'ala ainihin zatinsa ne to saboda ka kore sifa irin na mahalokai ga Allah shine kamalan ikhlasi sai ce saboda shaidan sifa cewa ba ita ce mausufi ba mausufi ko ba shine sifa ba wannan mutum zamu iya ganin shi kamar a duban madubi a misali in ka tsaya kana kallon madubi kaddara madubin nan kuma dogo ne haka wanda zai iya ganganin ka tun daga kafa har ka to in ka kalle shi muna iya cewa kai ne a madubin ko madubin ne akai madubi ya bada sifan ka ga ka fes a ciki amma ba kai bane kaga abin da ake ce ma sifa to irin wannan ba za ka iya sifata Allah ba saboda sifa daban take da mausufi kuma mausufi kuma daban yake da sifa saboda haka Allah ta'ala ba a sawwala shi a kwakwalwa kamar yadda amirul mu'minin yake faɗi a wata magana gajeruwa mai dimbin ma'ana yana cewa ainihin tauhidi shine kai kai tawahumin Allah yace at tauhidu Allah ta tawahamahu wato tauhidi shine karka yi wahamin Allah wal adalatu Allah tattahimahu adalan Allah kuma shine karka mai Allah in aka ce Allah ka sawwala abu kamar mutane suna cewa ilmi shine ilimi tasawuri shine mutum ya suranta abu a kwakwalwansa an an fada kamar an ce wani to wata sura da zuma ko da ma baka san wani ma ko da an ce an yi wani sarki sai ka sawwala sarki to in an ce Allah in ka suranta wata sura a kwakwalwanka to baka san Allah domin shi Allah ana ana kore mishi dukkanin su ba to abin da ke gaba ya kara da cewa cewa faman wasafallaha subhanahu faqad qaran wanda duk ya sifata Allah subhanahu wata'ala to ya fa gwama shi wa man qaranahu wanda kuma ya gwama shi faqad sanna ya biyu danta shi wato ya nunnunka shi ya mishi shi yana da yawa ke wa man sannahu faqad jazza'a wanda kuma duk ya biyu danta shi to ya gutsutsura shi wato ya mishi shi yana da yanku yanki yanki kamar an yi tarkibin sa ne daga bangarori daban-daban wa man jazza'ahu faqad jahila wanda kuma duk ya gutsutsura shi mishi yana da yanki yanki to ya jahilce shi wa min jahilahu faqad ashara ilai wanda kuma ya jahilce shi to zai ko nuna shi ya gashi yace ce gashi can wa man ashara ilai faqad hadda wanda kuma duk ya nuna ya zuwa ga Allah ya ce gashi can wa ya zubillahi tunda ba za a yi nuna Allah ba wanda ya ishara ya zuwa gare shi to ya iyakance shi wa man haddahu faqad adda wanda kuma ya iyakance shi to ya kididdige shi domin an ce ya yana da iyaka zuwa kaza to daga nan kuma wani abu ya faru zuwa wani kaga idan ta nan yi wato kamar ya ce ubangijin da daban-daban wa man qala fi ma faqad mana wanda duk yace a ina Allah yake wato a cikin me ne kaman masu cewa Allah yana sama ne to wanda duk yace haka nan to ya tara shi a wani abu kaman yace yana sama ne saman ta tara shi wa man qala alama faqad halamin wanda kuma yace akan me yake to ya wofinta shi a wani wuri wato in yace kamar misali yana kan sama ne ya ce ba shi a ƙasa kenan a nan ƙasa ba shi kenan to wannan wa'in sufofi ne na Allah ta'ala a wannan darasin shi kuma ƙari ga wancan shi ma kamar yadda muka yi na wancan insha Allah azim za mu ƙara bayani a darasi na gaba kafin mu je ga wani bangare na wayannan darussa insha Allah da fatan an amfana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim babul ilimi wanda shi yayi halitta Allah rahimi babul ilimi ka wadatu da ilimi babul ilimi tabbata hakika babu masani sai dai Allah aliyu ne ƙofar ilimi zuwa gurin Allah jama'a masu da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzazaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ma kawo ƙarshen shirin yau. guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzazzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.